Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Gimbiya Sa'adiya, kashi na tara. Haka wurin ya yamutse, masu kuka na yi masu jimami na yi. A lokacin ne duk wani asiri da aka jima ana ginawa na tsakanin da mutane ya karye. Kaf mutanen masarautar suka hau riyo kyawawan halayen Halimatu. To sayan halin da ta taso a cikin shi tun tana yarinya. Suna jin cewa ba su kyauta bakin da suka yi. suna ji ina ma a ce ta dawo da rayuwarta su ta. Cikin rashin kuzari mai martaba ya ce lokaci na tafiya ya kamata a fara harmar jana'iza. A sanar cewa karfe goma na safe za a kai ta makwancinta. Ina gan faɗin haka ya saurin miƙewa ya bar ɗakin saboda kukan da ya zo masa a lokaci guda ya kasa dakatarwa. Yarima Abu Safiyan ko duk aka watsi aka bar shi aka banga wasu adiya sai rizga kuka yake yi. Yana yi yana mata addu'a. Karfe tara da rabi masarautar ta cika da mutane maƙil. Sarkin Ubaisma ya zo da iyalan shi da wasu da dama daga cikin sarakuna banda mutane talakawa da attajirai da suka zo. Sosai da iza Sa'adiya ta samu mutane. Karfe goma aka gama aka nufi kai ta tabbataccen gidanta. Haka aka ci gaba da zaman gaisuwar gimbiya Sa'adiya bayan an binno ta. Sai da mai martaba ya shiga daki ya ji wasu irin zafafan hawa yana zuwan mishi. Ya koma ya tura kufa a hankali ya rinka kuka. Yana yi na tana mahaifiyar Sa'adiya da ita kanta Sa'adiyar. Irin gubar da ta haɗiya tun tana yarinya. Ki yafe mini Halimatu. Hakika na tafka babban kuskure zuba idanuwa da ne ana musguna wa rayuwarki. Kin ga jarabawar rayuwa tun kina kankanuwa ki har kika girma. shar da makirci kala-kala kuma duk na san gaskiya amma gudun ɓacin ran wasu ina ji ina gani nake kware miki baya a yau gashi na rasa ki rashi na har abada kin tafi kin ban ni kin ban masarautar nan kin ban duniyar ma baki daya Allah gani gare ka ya Allah Allah ka saka ma wannan baiwa Allah ta ga duk wanda take da haƙi Allah ji kanki Halima ya sa mutuwa hutu ce a gare ki yayi kwanciyar da cike na kuka sosai tamkar ba shararren sarki sani ba yana ji ana ƙwanƙwasa kofar amma ya cewa ko uffan muryar kursi ji tana faɗin mai martaba magana nake so mu yi da kai Yau mako guda nan da rasuwar yarinyar nan amma har yanzu ka hana mu kanka walwala. Haba mana, kar ka ba mu kunya, kamar dai ba sarki ba. Yo ko dai ni na mutu ai ba za ka irin wannan damuwar ba. Ni dai dan Allah ka bude min magana nake son mi da kai. Duk da inda yake jin zuciya suna masa zafi amma baya da zaɓin da ya wuce bi umarnin kursiya. Ya miƙe jiki ba ƙwari ya buɗe mata kofar ta shigo sannan ya ja ta ya rufe. Bayan ta zauna a kusa da shi ta dubi yadda idanuwansa suka kada kamar ba shi ba. Ta ɗanye kasa da murya sannan cikin kisisi na ta ce. Ranka ya dade wai ya ake ciki game da bawan Allah nan. Bai kan shi ba ya kalle ta bai ce. waye kenan mai martaba ina nufin yarima abu safiyan tunda dai Allah bai kaddara sadiya za ta zama matar shi ba ai nake ganin bai kamata a bar shi haka ba bai ko tanka mata ba saboda a ganin shi bai kamata a taro wannan magana a yanzu ba duka duka sati ɗaya ne da rasuwa halimatu amma ga shukur yana kawo mishi wata magana da san bai tsammaci ta a daidai wannan lokacin ba mai martaba magana fa nake maka na tabbata yanzu mahaifin shi ya fara tunanin nema masa wata yar a gani na da su tafi bari su nema ai kar a haɗa shi da gimbiya hausa tunda ta jima da nuna ra'ayin ta gare shi na tabbata ba zai butulce ba saboda da Sadiya da Hafsat ɗaya ne. Jininka ne su duka biyun. Idanuwan shi ya ji sun cika tab da kwalla. Ya dafe kanshi da ya ji yana sara mishi, a hankali ya fara magana. Fulani kursiya ina so ki fahimci wani abu guda. Halimatu ba ƴata ce ta ciki na, ta rasa a lokacin da nake tsananin ƙauna da tausayinta. A ganin ki mutuwar ta bata so samun rai ba? Kina ganin kamar mutuwa Halimatu za ta iya fita daga zuciyata? Na tabbata har abada ba za ta fice ba. Ba zan taɓa daina roƙon Allah gafara akan halin ko in kula da na nuna mata ba. A yanzu ne nake jin ƙaunar tana daɗa shiga dukkanin zuciyata. a tunanin ki a cikin mako guda kawai zan iya mantawa da ita kina ganin kamar ban yi abin kunya ba idan na kira sarkin obaisu akan magana auren abu safiyan tsohon wanda murgayya sadiya za ta aura ba haba kursiya ban zaci kalaman nan za su fito daga bakin ki ba ashe ma dai murna ke da tafiyarta tana hankalin kursiya ya tashi duk sai ta tsargu, daga kamar asirin ta na dabta tonuwa cikin rawar murya ta ce Ka yi hakuri mai martaba ni ba nan na dusa ba dama gani ne kan nan zaune sai dai mu ji labarin auren yaran kuma gashi yana da hankali na yaba da kyawun ɗabi'un shi ko kaɗan ba zan so ya kubce daga zara'an masarautar nan ba ya yi shiru daga nan bai kuma ce mata komai ba ta jawo shi jikinta amma ya kubce ta sake jawo shi cikin maririn cewa ta ce ka gafarta mini mai martaba wallahi ban yi dan bata ranka ba ga hakuri ba zan sake tayar da maganar ba a jiya zuciya rika saukewa a jikinta hakan ya bata tabbacin ba yadda ta zargi abin bane ya kasance sun jima aka kafin ta zare jikinta daga nashi ta miƙe bisa kafafuwanta ta doshi barin ɗakin cikin sanyi murya ta ji ce fulani kursiya ta dakata haɗa da juyawa ta kalle shi dawo ki zauna babu musu ta dawo ta zauna kanta a sunkuye tana wasa da zoben zinarin da ke yatsanta fulani kursi hakan ba shi yake nuna da na ki amincewa maganar ki bane abin da yake zuciya ki tabbas hakan ne ya dace a yi sai dai kuma babban matsalar bai kamata a tayar da magana a yanzu ba ba ni kaɗai ke da taban mutuwar gimbiya su sa'adiya ba ba a iya masarautar nan ne abin nan ya tsaya ba ina da yakinin al'ummar gobe su ma abin ya girgiza su saboda mutuwar halimatu abu ne mai zama a rai irin mutuwar gaggafa wacce ke da wuya a manta da ita su kansu idan suka ji na tada magana auren a yanzu za su iya kokanto akan anya kwana da rashin halimatu a saboda haka na yanke nan da mako guda kin ga daidai lokacin Halima ta yi sati biyu da rasuwa kenan sai in tunkari sarkin Ubaisa da maganar kama hakan zai fi ko a cikin zuciyar kursiya murna take da farin ciki a zahiri kuma ta bata fuska gami da cewa sati guda ya yi kaɗan mai martaba ni ma sai da kai magana na garshin dacewar hakan bai kamata batun yanzu a tada batun auren gimbiya Hafsa da Yarima Abu Safiyan mai martaba yayi murmushin karfin hali rashin gimbiya Sa'adiya ai ba shi zai samu zuba mu Hafsa idanuwa muna kallon ta ba tare da mun aurar da ita ba dole za mu so a kai ta ɗakin mijinta don haka ki faɗa mata zauna cikin shiri insha auren ta da Yarima Abu Sufyan ba zai wuce wata guda mai zuwa ba kursi ya kasa boye farin cikin ta dai ta dauko kanta da murmushi kunshi a fuskarta ta dubi mai martaba ta ce har ma ka arba kin sake na ranka ya dade sarki sani dube ta a tsanaki sarkin Ubaisu ba zai taɓa ƙetare duk zancen da zan ce mishi ba idan kuma na ce a ɗaura auren Abu Safiyan da Hafsa hakan za a yi kawai dai na duba ne na ga bai dace a gaggauta ba kamar yadda ni muke alƙawari insha Allah nan da mako guda zan tunkare shi da maganar sai mu fatan Allah ya sa alkhairi ya kuma nuna mana lokacin lafiya to amma mai martaba bari tashin tafi ina da baki daga haka suka yi sallama cike da ɗauki kursiya ta aika sako a kira mata zabba'u domin tana so duk dare yau sai sun ziyarci boka farsi tana so a gane mata ko akwai aure tsakanin hafsa da rima abu safiyan a gaban su boka farsi ya bayyana idanuwan shi jajar ya kalli kursiya ga yadda ta sunkuyar da kanta ƙasa cikin da kakkiyar murya shi ce kursiya kar ki taɓa gigin kawo wurgi a cikin sha'ani ta yaya ina faɗa miki abu ba zai yiwu ba amma kina sake tuhuma ta kursiya ki tashi ku tafi ku bar wurin nan yau aljanu sun yi tsananin fushi da ku ba sa son ganin ku za su iya aikata komai a kanku yanzu matuƙar ba ku tashi kun tafi ba. Sosai jikin kursi ya ke rawa, da ta iya buɗe bakinta ta ce, Me ya zafi haka ya boka na Ka sani cewa na yi imani da kai, na yadda da kai, babu abin da za ka faɗa mana na ƙetare shi. Amma ka sani alfarma ɗaya tak nake nema wannan karan. Alƙawari ne na ɗauka wa ‘yata kan cewa duk yadda zan yi sai na yi dangane ta mallake Rima Abu Safiyan a matsayin mijinta. Ba don komai ba sai don sanin ina da kai. Na tabbata kai ɗin mai cika mana duk wani aikin da nake so ne. Amma ka gafarta mini, ban zaci abin zai ɓata ranka ba. ta ɗaga kanta ta kalle shi sannan ta duke gaban tana ci gaba da faduwa ba gagaran mu wannan aikin zai yi ba yaron ne zai gagare mu baki ɗaya ban ga hanya mai bullewa ba tsananta abin ya saka aljanu suka yi fushi da ke domin ko ba ƙaramin raunata za su yi ba matuƙar suka dage game da al'amarin wannan yariman saboda haka ku tashi ku tafi tun ba su muku feshin wuta duk kun tattalbe ba ku tashi ku tafi kwadawa wani lokacin da hanzari jiki a mace kursiya da zabba suka miƙe bayan ta ajiye mishi kuɗin shi suka nufi barin wurin kowace sai sa isa ita a cikin zuciyarta ba su fara zancen ba sai bayan sun isa gida kursiya ta fara ce ma zabbaku ni fa yanzu zuban san abin da zan faɗa wa hafsa ba gashi na mata alƙawarin cika mata burinta ta hanyar mallaka zuciyar yarima abu safiyan yanzu kuma sai in ce mata wai ba zai yiwu ba gaskiya da saki zabba'u ta sauke da nauyi ajiyar zuciya fuskar nan ta ta samsam tana kanna ido bayan ta duba hanyar kofa ta dawo da duban daga kursiya ranke shi daɗi bana so mu yi abin da zai iya jawo mana matsala ni ina ganin tunda haboka kafar tsiya an baci abin nan ba zai yiwu ba me zai hana kawai mu haƙuri ki san yadda zaki kokofa hafsa yan lele na tabbata za ta fahimce ki ki mutu wayo ranki ya dade duk yadda zaki ki dan ganin ta manta da duniyar yarima Abu Safiyan ko ya kika gani shiru jim ta yi kafin ta ce kin kawo shawara mai kyau zabbabu a cikin shawarar ki ma na samu ta shawara ta zo mini kawai zan kuma wurin boka fartsi gobe ya san duk yadda zai domin ganin ya fito da Hafsa soyayya wannan tsinannen yariman daga zuciyarta kin ga idan aka fitar kowa ma ya huta murmushi zabba'u dai hakan shine daidai da girman kujerar ki fulani kursiya ko mu tashi mu tafi yanzu ne ba zai yi ba yanzu zabba'u kin manta yadda muka bar ka farsi cikin fushi mu bari dai hagu ba da wannan shawara zuba, ta miƙe hada da nufar bangaren su hannun shi ya ɗora a bisa faɗar kafaɗar yarima abu safiyan a hankali yarimin ya zare hannun daga bisa kafaɗar shi yana furta ka bar ni kawai shahid ni kaɗai nasarar ɗin da take ke min har yanzu ni kaɗai na san irin azabar da take ciki a halin yanzu ban taɓa gaskata cewa tausayi kan zama soyayya ba sai a wannan karan ban taɓa yadda so cuta bane sai da cutar shi ta kama ni ban taɓa ɗanɗana ɗacin mutuwa mai tsananin wannan ba rayuwa ta yi mini kunci a lokaci guda ban san wani hali zuciyata za ta shiga ciki ba idan har ta cigaba da shanye wannan damuwar wallahi shaidi ina kaunarta ina kaunarta da dukkanin zuciyata ina son Hadima so na gaskiya ban san me yasa ta tafi ta banna ba ban san me yasa bata nemi mu tafi tare ba da sauri shaidi ya saka tafin hannun shi tushe mai rima Abu Safiyan baki haba ya rima kar damuwa ta saka ka faɗin maganganun da basu cancanta su fito daga bakin ka ba kar ka bari shi dan yayi nasara a kanka mutuwa fa wajibi ce da ni da kai nan duk zaman jiran ta muke yi ita ma Halima ba gaggawar tafiya ta yi ba dan haka dan Allah ka cire wa kanka damuwa ka yi mata addu'a ita tafi bukata ita ce kaɗai soyayya gare ta a daidai wannan lokacin babban yatsan shi da na kusa da shi yasa ya goge guntun kwallon da ta fito daga idanuwan shi duka biyun. ya ce ba za ka gane ba shahid ba za ka gane irin tarin da zuciya ke yi mini ba har yanzu na kasa aminta da mutuwar gimbiya su Adiya. gani nake kamar ba gaske ba ne. idan ma da gaske ne kamar dai akwai magarkashiya cikin sauri shahid ya ce ka daina duk wani tunani ya rima lokacin ta ne kuma ta amsa kiran mahaliccinta. haka ne shahid amma fa da a ce zan faɗa maka wasu 'yan abubuwa da suka fara a daren da za ta rasu kai kanka sai ka shiga shakku shahid tamka fa yarinyar ta san za ta rasu wannan kuma wani iko ne daga Allah wasu fa suna ganin alama shahid faɗa yana kokarin ganin ya kwanta wa da Yarima Abu Sufyan hankali shahid I'm sorry to say gaskiya ina zargin wannan plan kursiyar da ita da yadda sosai jikina ke bani tabbacin suna da sa hannu a cikin mutuwar Halimatu saboda a daren da za ta rasu ta ce min wai sun je wani wuri ita da umma sai dai ba za ta iya shaida komai game da wurin da suka je din ba kuma a cikin maganar da take min ne take sako alamomin mutuwa daga cikin su har tana ce min wai kan yadda da duk wani abu da za su ce mini to me take nufi su waye sannan ta ce min duk wani da zan yi a kanta ko barkinta zai iya zama gaskiya in yadda da abin da ta faɗa mini wataƙila zai yi amfani shahid ka faɗa mini duk hakan bayan nuni da akwai wata illa da ta hango suna gina mata a ƙarƙashin ƙasa ba ne? ya jijjiga hannun shahid ɗin. ka faɗa mini shin ba za su iya illata halimatu ko dangana hafsa ta mallake ni a matsayin mijinta ba shahid ya yi shiru yana jinjina lamarin a wannan gabar kam ya fara gaskata maganar yarima yana cikin wannan tunanin ne yarima abu safiya ya ci gaba da cewa kuma wallahi ba zan taɓa auren hafsa ba hafsa ba ta cikin irin matan da suke burge ni yarinyar da ba ta da tarbiyya me za a yi da ita me ake ci da mace mara aji me yi wa saurayi kuka saurayin ma wanda baya ta idan ku hazza na ya tabbata ba zan bar su ba zan yi duk iya kokarin dan ganin na kwatan bugin biya su a diyafansa wallahi ba zan kyale ba ya faɗa cikin jarumta idan shi kafa yana kallon wuri daya shaida gida kan shi yana tunanin tsananin kaunar da Yarima Abu Sufyan yake bugin biya su a diya a lokaci guda mutumin da ko kaɗan mata ba sa gaban shi amma yau shine ke neman zaucewa akan soyayya ka san me akwai abu guda ɗaya wanda zai iya tabbatar mana da zargin mu cikin sauri Yarima Abu Sufyan ya ce na san ko menene shahid kana nufin idan aka kawo zancen in komawa hausa daga kai shahidi yana kallon shi na tabbata za su kawo ɗin kuwa idan ku har suka kawo za su tafka babban da na sani domin ku duk iya mulki da sarautar da kursiya ke takama da shi sai na yaga su sai na cire kunya mai martaba sarkin bilba na wulakanta kursiya da wannan munafuka abokin munafincin tata sannan a ƙarshe ita hafsa in nuna mata ita ba komai bace in nuna mata cewa ba koyaushe bane asiri yake tasiri akan mutum kyakkyawan mari kursiya ta wanka wa bawa. cikin rawar jiki bawa ta na ƙasa tana godiya ki yarkin isa ki faɗa kasa ya idanuwa ni zaki ki wa ƙarya tun yaushe kika ce mini kin zuba maganin a mazaunin ta kamar kowane zuwa da ta yi yau kwanansa da nawa har yanzu ba su tafi ba to wallahi baki isa ba yau yau dinnan zaki bar gidan nan sosai jikin ta bawa ke rawa labbanta na kirma ta marasa abin da za ta ce ta shi ki tafi ki bani wuri kuma ki fara harada kaf mokaran ki yau zaki bar masarautar nan yau zaki bar garin Bilba gabaki daya ki tafi koma ina ne masarautar Bilba ba za ta iya zama da irin ku masu fuska biyu ba sai a sanan ta bawa ta nasarar shanye kukanta ranki shi ta min afuwa wallahi abin da ya gagare ba wai don san raina ba ta bawa kin san biki me yasa zaki yi min ƙarya me yasa duk sanda zan tambaye ki sai ki ce mini kin saka na ce ki bace min da gani tun ban san balla miki kafafuwan kin zama gurguwa ba da saurin ta bar ɗakin hawaye sun gama wanke mata fuska bata ci birki a ko ina ba sai bangaren salbiya kukan da salbiya ta ga tana yi ba karamin kidima ta yi ba ta ce ta bawa lafiya kuwa me yake wa kuka cikin rawar murya ta bawa ta ce fulani kursiya ce ta kure daga masarautar nan bisa ga wani boyayyen laifi da na mata ranki shi daɗe idan har kina son cigaba da rayuwa mai inganci a cikin gidan nan to ki fito gaban kowa kice baki aminta da korar da fulani kursiya ta yi mini ba domin ko ni hadi muke ce ba ta ta ba zara idanuwa salbiya ta yi cike da mamaki wace irin magana ce haka ta bawa zan yi miki bayanin komai uwar gijiyata amma ki daukar mini alƙawari ba za ki zafafa mini hukunci ba na tabbata ba za ki bani ba tare da kin saka an daure ni ba amma gwarin mini dauri akan abin gidan nan ba tare da fallasuwa asirin fulani kursiya ba a wannan karin maganar tasu ba ta waya ba ce sarki sani ya gomace wanke kafafuwan shi je masarautar ubansu domin yin magana ta gemu da gemu da sarki Abdulrahmanu. A ganin shi bai kamata a ce komai a waya ne, musamman ma wannan da shi kanshi yake ganin rashin kyautawar abin. Farin ciki bai kawo daga fuskar sarki Abdulrahmanu ba, domin ko zuwa ne na bazata sarki Sani ya masa. Bai tsammani zuwansa a daidai wannan lokacin ba. Cikin raha suka gaisa tare da tambayar juna ya iyali da kuma abokan rayuwa. Duk da cewa basu wani jimar bansa da juna ba, duka duka rasuwar gimbiya su a ne. Kayan marmari aka jera a gaban shi da cimaka kala-kala masu matuƙar ɗaukar ido. A gefe guda kuma gasasshen bangaran rago ne jibge bisa wani tangame man bahu. da murmushi sarki sani dubi aminin nashi yanzu ranka shi daɗe ni da ne zuwan ba zata shine da wata ɗauniya haka aka yi mini shin wai duk yaushe ma aka yi shi daga zuwa na fara'a sarkin ubaisu ya faɗaɗa dama akan ga saraguna domin rarrabawa mutanen masarauta daga ciki ne aka kawo maka godiya nake sosai Allah ya bar zumunci amin ka ci abinci sosai yallabai. kayan marmari kawai ya sha yana yi suna ɗan taɓa hira kaɗan kaɗan kafin a hankali ya ce na tabbata kai mamakin irin wannan ziyara da na kawo maka ko jinjina kai sarkin ubaisu ya ce haka ne bai sai dai duba da irin amintanmu sai na mayar da hakan ba komai ba domin kuwa manyan mutane sukan kirkiri ziyarar bazata don kawai su faranta ran wanda suka kai wa ziyarar haka ne mai martaba a hakikanin gaskiya magana ce ta da ni mai mutukan muhimmanci ina fatan ba za ka ɗauki magana da wani abu ba ce ƙoƙarin kyautatawa a gare mu baki ɗaya mai martaba sarki ubai sai ya sake jinjina kanshi idanun shi kyam akan sarki sani rasuwar gimbiya sadiya bai kamata ya dakatar da mu da kulle kyakkyawa alaƙar da muka yi niyya ba kar mu fasa tunda dai Allah ya sa ina da wata 'yar Me zai hana amsan yawa Yarima Abu Sufyan da ita? Domin ku da Halimatu da Hafsa duk kaɗai suke a na Shiru sarkin Ubay sai yana nazari. Duk da cewa zancen gaskiya ne sarki Sani ya kawo, amma sai yake ganin bai kamata magana ta taso yanzu ba. An yi gaggawa ga al'amarin. Na san cewa za a ga kamar na yi gaggawa, kamar bai kamata na kawo magana a yanzu ba. Sai dai abinda da nake wa gudu, kar a je yaran su samu wasu abokan rayuwa a garin jinkirinmu. Kuma ba za mu so mu yi musu dole ba. Hausawa sun ce wai da zafi-zafi akan ke ƙarfe. Tabbas wannan gaskiya ne kuma ka kawo shawara sosai. Murmushi saboda haka nake ga bai kamata a ɗauki wani dogon lokaci ba a kira yarima abu safiyan idan yana nan a jirga bakin shi idan har ya amince to hafsa bata da matsala a yau ɗin nan ba zan tafi ba sai an ɗaura musu aure in ya so batun tarewa sai a yi shi daga baya hannu sarki abdulrahman ya ba sarki sani sake masabiha tabbas samun aminai ire-iren ku suna karanci a wannan lokaci samun mutum mai hangen nesa kamar ka sarki sani yana da matuƙar wahala na aminta da tunaninka na gamsu ɗari bisa ɗari dama ayo ne ya kamata a ɗaura auren yarima da gimbiya sadiya ko sarki sani ya ɗaga masa kai allah sarki sai mutuwa ta yi musu yankan ƙauna ashe babu rabon ganin wannan rana a gare su Allah ya ji kansa adiya ya rahamshe ta amin ya Allah sarki sani faɗa da jin zugin mutuwar Halimatu ni na ga ba sai an ji daga bakin Yarima Abu Sufyan ba tunda shi da kanshi zabi gimbiya Sadiya bana tunanin zai ki jinin ta Hafsa a daura kawai in ya so mu bashi mamaki bari a kira waziri yanzu na a sanar da batun daurin auren da gaggawa ba za ka tafi ba sai da tabbacin an gama komai ranka ya daɗe kai sarki sani ya gida alamar rashin gamsuwa da batun yalla bai kamata ya haka ba yana da kyau dai mu bashi haƙƙin shi a matsayin shi na wanda zai zauna da matar ita ma dan tana mace ne shi yasa kuma na tabbatar ba za ta ƙi shi ba don haka dai a daure a neme shi din idan ma ba yanzu ya dawo ba sai mu tafi zuwa gobe ku same mu a can a daura kar mu yi haka ya dakatar da shi da hannu alfarma ce wannan na roƙayen labai a taimaka dai a ba yaran nan haƙƙin shi a je zuciya sarkin sai ya sauke to shi kenan tunda haka ka zaɓa bar a bincika inda yake ƙararrawa ya buga a take sai ga fadawa biyar a gaban shi sun rusuna cikin isasshen muryar nan tashi ta sarauta ya ce a bincika inda yarima yake a ce ina neman shi da gaggawa a tare suka jinjina hannuwansu tare da miƙewa ko da suka je ɗakin shi baya nan a rufe ma ɗakin yake sai ka koma cikin gida ma suka tambayi fulani maryam amma ta ce bai zo wurinta ba sanda aka yi ta kiran wuya shi aka rika jiyo ringin daga cikin ɗakin shi alamun nan ya tafi ya barta fulani maryam ta kira lambar shahid bayan ya ɗauka ya gaishe ta ta amsa cikin girmamawa ta tambaye shi wai rima lafiya kuwa sai neman shi ake ba a gan shi ba babu wanda ya faɗa wa inda ya je kuma wai shi ma a gida ya batta. ko ya faɗa maka inda zai je Yarima Abu Sufyan da ke gefen shi kiɗa mishi da sauri, hakan yasa cikin kiɗima shahid ya ce, To fa, Falan ni ma kaina neman shi nake ban gan ba tun dazu. Har gidan na zo ban same shi ba don arfa na tarar da dakin shi. Ni yanzu haka ma ina hanyar tafiya birnin Banut. Amma ki kwantar da hankalinki, insha Allah yana cikin ƙoshin lafiya a duk inda yake. Kin san tarar so gimbiya adiya har yanzu bai gama dawowa hayyacinsa ba. Har yanzu damuwa bata kawo daga cikin zuciyar shi ba. Da nauyi ajiye zuciya ta soke cikin ƙarfin hali ta ce, To ina fatan haka shahid, na gode kwarai a sauka lafiya. To Fulani, ni ma na gode. Dan Allah ki kwantar da hankalinki insha Allah komai lafiya. Da haka suka yi sallama, yana kashewa ya dubi ya rima fuskar shi baya buba fallasa. Amma Yarima me yasa ka zaɓi haka? Ba za ka gane ba shahid. Tun ɗazu ina kwance a cikin ɗakina na datse, ba na ɗan jin daɗin jikina. Na ji gittawa su Malam audi suna magana sarkin Bilba, mahaifin Gimbiya Sa'adiya ne ya zuwan ba zata. Haka kawai sai hankali na bai kwanta da zuwan ba. Zuciya take saka min cewa akwai abin da ya kawo shi. Ta iya yiwa akan magana auren Hafsa ne ya zo. Duk da cewa wasu sun ga fitowa ta amma babu wanda ya san inda na nufa. Dan haka dama wasu sun tambaye ni na ce musu lambun baya zan leka. Da haka dai na samu na fito. Ba na son kuma gidan har sai dare yayi. Dan a lokacin na tabbata ya riga da ya tafi. idan a gaban shi ne ba lallai in iya faɗa abin da yake cikin zuciyata ba saboda kwarjininsa da kuma girmansa da nake gani amma bayan idansa komai zan iya faɗa duk wani abu da yake cikin zuciyata shahida ya dafa ka faɗa shi tare da faɗin kuma wannan ma wani tunani ne mai kyau oga alhamdulillah to in tsakar gida a nan za mu kwana game da gasar saurin yin comment yar uwa yar tsakar gida juwairiya munir wacce ta yi alkawarin ba da dubu biyar da kuma kek mai tambarin tsakar gida ita ma ta cika alkawarinta inda ta aiko da naira dubu biyar yau da safiyan nan Baya ga haka ta turo min bidiyo da hoton samfurin kek ɗin da take tsarawa mai tambarin tsakar gida wanda za a ba wanda ya ci wannan gasa. Sai dai kuma kamar yadda ta faɗa guda biyu take yi, ɗaya nawa ne ni limamin tsakar gida, ɗaya kuma na wanda ya ci gasa. Wanda take haɗawa a yanzu ne nawa wanda shine a matsayin samfur wanda sha Allah idan ta yi za ta aiko shi a gare ni. Kuma har na ta na bawai da za ta ba direban da zai kawo min saƙo na. Allah ya saka mata da alkhairi. Baya ga haka akwai wanda suka yi alƙawarin yin ƙari wanda duk na ba su namba ta sashen tsokaci amma kuma ban samu lokacin zama duba chat ɗina na ba domin tantance wanda muka yi magana da su har in faɗi sunansu gashi kuma lokaci yana ƙurewa hakan yasa zan bari sai zuwa gobe insha Allah wanda yanzu shi ya kama jimilla kuɗin wannan gasa dubu tamanin da ɗaya da ɗari biyar kenan da fatan Allah ya bawa mai rabo sa'a mu kasance da ku gobe da yadda Allah inda zan kawo muku kashi na goma ku ci gaba da kasancewa ta tsakar gida ku ci gaba da like da comment da ra'ayinku tambaya cin gyara korafi ko yabawa haka zalika ku ci gaba da taya mi sharing a group ɗinku na WhatsApp da Facebook na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida